Babacir wanda tsohon sakataren gwamnatin Najeriya ne ya fito da wasu kundaye da ya ce rahotannin bayanai ne filla-filla na hanyar lashe zaɓe da ya gabatar wa Tinubu a London. Amma da Tinubu ya dawo Najeriya sai ya ayyana kashin Shatima a matsayin mataimakin takara. a inda tinubu ya yi bikon mabiya addinin kirista na arewa da wasu alkawura masu karfi da za su iya tafiya da shi wanda ya bar ni a london thursday da dare da yana da niyyar ɗaukan shi cin ai da ran da nake mishi explain zai ce kai bi kai hakuri amma wa'annan wa'annan wa'annan positions zan ba mutane nan ba haka ba ni yanzu ko musu muka yi ko faɗa muka yi in na dawo zan kira mutane na in ce to jama'a abin ta faru abin da muke gudu ta faru ya ɗauki musulmi rolimet amma wa'annan ministries zai ba mu mu kristan san arewa mai hakuri after all kusan na AGF vice president ba wani abu ne spare tire ne kawai amma wa'annan inda aiki ne ma mu za mu samu masu neman kwangila za su samu mai hakuri maybe za a be very angry amma dai amma bai wannan ba ya share ne a ne a London ya dawo ya announce ya aure shi sai wanda ya mun waya daga dawo ce ka bidi mutumin nan ya san ka kuwa na ce ya san ni wannan ya ce ai in ka dawo za ka jefa bau ya ce bom na sa na san ka ai yanzu ya shafa maka kashi a kasuwa kai kuma mutum ne zaka share kashi zaka wanke kashi na a kasuwa kowa na gani ga salon da tinubu ya dauka na bayyana cewa matarsa da 'ya'yansa kiristoci ne dan jan hankalin kungiyar kiristoci ta najeriya kan lawal ya ce dabarar tamkar hurin kahon buba ne ko ko ba da wani tasiri ni na san arewa na ai ni a kano na girma ni na san bahaushe ba zai ki zaɓe in bola ya dauki berebe amin in yamiri a mai wallahi malam bahaushe zai zabe shi wato ni bahaushe a ci. kwanan nan shi tinubu yana cewa matarsa fasto ce irinka kazalika zalika ‘ya'yansa ma duka kiristoci ne. Maganan banza ne wannan duk yana da krista matansa krista ‘ya'yansa krista mai sa ba su hana shi musulun musulun tiketi ba. Inda suna ji da shi inda za su yi magana ya ji mai sa ba su hana shi ba. ko suna so ne muzul-muzulun tike su din ma addinin su din ma banza ne su ma. Kamfen da ya fara zafi da masana kimiyyar siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na Jami'ar Abuja ke duba matsalolin sauran manyan jam'iyyun da kamanta jam'iyyar babban dan takarar adawa na kudu Peter Obi wato Labour da narkakkiyar jam'iyyar CPC ta shugaba Buhari. Alƙalma sun nuna fitiyan da Buhari ya samu kenan lokacin da ke CPC za ka duk duniyar Najeriya ka je Cross River State ka samu ɗan arewa ne chairman CPC ka je River State ka samu ɗan arewa ne CPC duk inda ka je sashen kasar nan duka tsarawar musulmai su ne wai suke a shugabanci a CPC an mai da jam'iyyar CPC kamar jam'iyyar arewa to haka aka lebo take yanzu kowa ya dauke ta kamar jam'iyyar nan yamurai ne ba ta da karbuwa a Najeriya duka masu iya magana na cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare har yanzu akwai sauran dogon lokaci zuwa gudanar da zaben a ranar 25 ga watan Fabrairun baɗi Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya